tsohuwar minista tsohuwar deputy governor amma a takaice dai na fara political career ta dina tun daga karkara na yi kansila sau biyu na yi kwamishina sau biyu na kuma na yi minista sau biyu na yi deputy governor na yi chairman na board sau biyu kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsodewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdul Hassan Kallabi ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin ma'aikatar harkokin mata a Najeriya, wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata ƙalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna. Za ku ji kowace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Yau shirin kallabi ya karɓi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin harkokin mata a Najeriya wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata ƙalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna. Za ku ji kowace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya. Za mu kuma ɗora a kan tattaunawar da muka kwaro kan bincike asali kafin aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kai ga hiranmu da kallabin mutum mako bari mu koma kan batun bincike da sanin asali kafin amincewa da aure tsakanin saurayi da budurwa da dattawa ke cewa shine ginshikin nasara da kuma zaman lafiya ko kuma akasin haka a gidajen aure. Ga abin da bakin da muka gayyata a wannan zaure ke cewa. Most of the time abubuwan da yake sa mu mata ba ma cewa a je gida da an zo an ce ana sama mu ce a je gida wurin iyayenmu saboda su iyayen zamani yanzu da ka tura an zo an ce ana son sai ka ce su je wurin iyaye su kuma iyayen zamanin mu na yanzu sai su ce ai yaro ya shirya aure aure yake so a lokacin ma wasu iyayen sai su fara tambayan kana da sadaki a hannu in baka da shi ka tafi ba baka shirya ba to to matsalan da muke samu shi sa mu ba ma cewa ma in an zo an ce ana son ba ma cewa ma su je gun iyaye to kina nufin daga zuwa ya nemi izini ana iya daura mishi aure ana yin haka wasu iyayen gaskiya na dai wannan lokacin sai sa mata da yawa saboda ba su shirya yin aure ba sai su ce kawai ba mm, su ba za ma su bashi izini ya shiga ba sai dai su ta magana tare ko kuma a lokacin ma kawai ta ce mishi a ita ba ta yi mm, har sai sun kulla alaka mai karfi sun saba da juna inda ko an ce musu babu eh, ba su iya rabuwa ba eh. sannan iyayen sannan za a ce a kai ga gurin iyaye saboda gaskiya iyayen yanzu iyayen na yanzu suna misunderstanding sosai a tunanin su kawai in ka tura namiji ai aure kake so ka shirya yan aure kuma wanda ba hakan ba ne. to kenan ne kana nufin iyayen yanzu ba su cika bincike ba gaskiya ba su cika yi ba to da me da me ke tunanin suka dan bincika muku wasu gaskiya suna duba yarinya idan ta je irin dadin da za ta samu za su ga musamman in ta fito daga babban gida sai a ce ya kamata ta koma babban gida to ai babban gida akwai bambancin sa kamar yadda ta malama karima da malama fatima mijin yawa suka bayani cewa shi babban gida ana nufin gidan mutunci gidan da kuma suke da magana ɗaya ba ana nufin babban gida na nera ba ko kuma babban mota ba ko sarauta ko a wannan zamanin ba shi ne babban gida ba halin gaskiya ba shi ne babban gida ba babban gida ana nufin gida wanda ta fito suna da kuɗi wanda yarinyar daji kawai in shot oh. wanda ta suna da kuɗi sun san komai da komai yi mata ake so ba su san a kai ta inda za ta je sai dai ita ta yi da kanta ita yarinyar daji yarinyar daji ba a ba ba a san a kai ta inda eh, za ta dinga yin komai da kanta to sai a neman mata inda za ta je ta huta kuma ba ma wurin masu kuɗin kawai bane wasu iyayen definitely iyaye suna son inda s za ta huta Haka ne. amma kuma wasu suna eh, abin nasu yana yawa ko iyayen ba su da kuɗi sai su dinga duba ma yarinya inda yarinya za ta shiga su ma su samu mm. inda ita ba aiki take ai kika ji an ce ma ta yi sa'a wannan ai auren ta gaskiya ta yi an miji to yana da haka ake yi to sai iyayen ko ba su da kuɗi sai su ce ai yarinyar gwada sai ta aure in ba ba mai mota ba sai kiga wasu iyayen fa ba su da kuɗi mm. amma sai su dinga cewa kar ta sake ta tsaya mata ta kula wanda bai da mota to a haka ake zuwa sai kuma a zo a yaudara ma yarinyar daga ƙarshe wanda laifin iyayen ne ba su yi bincike ba akan shi wanda ya zo din wane ne su kawai suna duba a yarinyar gwada ta je ta ji daɗi mu ma za mu samu so haka ake yi sai a zo kuma da ƙarshe a yaudar yarinyar problem da ake samu yanzu sosai sosai kenan hajiya an ce yarinya ta yi goshi idan ta aure mai kuɗi kuma yaran na su ma suna son hor gidan hutun nan amma kuma wani lokaci idan aka yi bincike mm. sai kika allura ta ke ta tono garma a daidai irin wannan yanayi da an je bincike sai gane cewa anya gidan nan ba gidan da ya kamata ya ta je ne me ya kamata iyaye su yi abin da ya kamata iyaye su yi a wannan lokaci shine su zauna da yarinya da yawa in aka binciken aka ga gidan ba gidan zama bane ko ba masu tarbiyya bane sai a ma yarinya karfa karfa a ce an fasa aure bai kamata a ma yarinya haka ba a jawo ta a jiki a nuna mata dalilan da ya sa ake son a fasa auren ba a amince da shigowar shi ya aure ta ba in akan nuna mata cewa sai a bata a bata lokaci a ce ki je ki zauna ki tunani in kin je ki zauna ki tunani in kina da magana ki zo ki ba abin da za a yi miki duk mm. abin da ke zuciyanki ki zo ki zauna ki faɗa mana to ina tabbatar muke cewa in aka rika ba yara musamman yan mata wannan dama abin da ke zuciyansu ki ce mun munin shi ki faɗa in akwai gyara za a gyara miki in aka ba su wannan dama suka faɗa to kin ga za a warware wannan abu cikin sauki to amma da yawa karfe-karfen da iyaye ke yi yanzu da yarinya ta kawo miji in suka je bincike aka ce ai yaron ba shi da kirki ai gidansu ba gidan arziki ba ne ba gidan tarbiyya ba ne sai kawai a kira yarinya a ce ba za mu baki bikin an fasa haɗa mata da zagi ma wani to ya kamata a bata haƙƙinta a faɗa mata dalilai hmm. in an faɗa mata dalilai a ce amma ki je ki tunani kuma ba ta daman cire shi a hankali daga ranar ai wannan tunanin ma shine daman cire shin amma da yawa binciken bai kasancewa tasiri in namiji ne ya je neman aure gidan yarwa ne a ce mishi to za mu zauna mai magana aka da aka wuce wasu a ce ba za ka ɗauko mana yar uwar gidan su wani ba cikin lalama ne musamman yaran yanzu kwakwalwansu a buɗe yake a shirye suke da suka ɗauki abu mara kyau da abu mara da mai kyau hmm. to a zauna da yaro to gidan wane ne ka ce kana son yarinya to kaji kaji a binciken mu abin da muka binciko abubuwa marasa kyau marasa tarbiyya a gidansu ko kana nan akan ra'ayinka na da dole sai ka aure ta to in ana ba yara dama suna tunani saboda da yawa in kina zaune da matashi ko in baki gwada fahimtar shi hmm. ba kya sanin inda ɗanki ya fuskanta ita yarinya a riga auna fahimtar ta in ta kawo shawara sai a ba ta shawara a ce amma je ki zauna ki tunani ki dawo ki bani feedback menene tunanin ki to ina ganin iyaye in suna yin haka to bincike zai rika yin tasiri a hannun da aka je aka dawo mm. ita an bata zaɓin ta je ta tunani eh. yarinya kuma tana ta faɗa kogin soyayya ta yi tsindin cikin ruwa eh. mm, tana kusa da kada ta ce ita ta ji ta gani hmm. ni dai ina son shi haka nan ai in dai kwaya ne yake sha zan gyara shi in wiwi ce ba damuwa in sana'a duka dai ta kawo muku cewa ta ji ta gani me ya kamata iyaye su to kin ga ai shi yasa a inda muke nan area mu na arewa daga lokacin da saurayi ya ga budurwa ya ce yana so ta ce mishi je ka nemi izini gurin iyaye na tun kafin su shiga wannan kogin soyayya da suke shiga to a yanzu ba a yi hajiya to kuma yanzu zamani ya kawo ba wannan inda an bi ba za mu a samu wannan takaddaman ba yarinya ma ba za su zama ta wannan musun ba hmm. to amma a matsayin ta dage ta ce sai shi hmm. to ya kamata iyaye su ci gaba da nuna mata sannan kuma su jajirce su da gaya ma Allah ita da gaya ma Allah in Allah da za a samu mafita idan kuma har haka bai yiwu ba akwai wani abu da ke faruwa yake kin riga kin yi tarbiyyanta mm. amma wanda ya zo yana son ta ba mai tarbiyya bane kamar yadda binciken ke nuna to idan aka je aka tsaya ina yarinyar ta ce sai shi to dan Allah iyaye a daina jan abu ya karfi ka nuna kai in a maganar aure abin da ka faɗa shi za a yi kai fatan to shi yaron nan da ta ce mishi me yasa ba zan koma shi kuma in taimaka mishi in mishi addu'a ya gyaru ya zo ya aure ta ba da in ce dole sai na hana ta san abin da take so to in shi har Allah ya sa ya gyaru aka taimaka mishi ya gyaru tarbiyyar shi ya gyaru auren zai yiwu ba an ce wai ai dole ai ɗari bisa ɗari ne sai sai mai kyan hali ya auri mara kyan hali wani lokaci wannan na gyara wannan wani lokaci ma iyayen yarinya sukan gyara yaro idan aka auro oh, in suka bashi kuɗi kenan ba kuɗi ba daga addu'o'i da ba da shawarwari da kin san cewa wasu iyayen idan kika zo kika ce kina son ɗansu in aka bai ba mai tarbiyya bane sai a bashi assignment wato sai a bashi wani aiki wani kyawawan ɗabi'u eh. ko da a rubuta mishi ne a ce ya ba da amsoshin su wallahi ana bashi wannan assignment din da kanshi zai gyara kanshi ɗabi'ar shi ko bata gyaru ɗari bisa ɗari ba wasu hankali zai dawo jikin shi ya ga eh to ashe dama ina aure dole sai na buƙaci tambayoyin da aka min dole sai na san su ya kafin in zama ni miji ne to irin wa'annan hikimomin iyaye ya kamata gaskiya a yanzu din nan saboda duniyar ta riga ta dawo dole a rika zamanantar da tunani hmm. shi kanshi tarbiyyar mu rika zamanantar da ita shi kanshi yadda alakan hada auren tsakanin yaran mu hmm. shi ma mu zamanantar da ita binciken ma ya kamata a zamanantar da yau shi ma binciken a zamanantar ta hmm. inda ba zai shafi al'adar mu ba zai shafi addinin mu ba ba kuma zai shafi rayuwar ƴaƴan ba Si auren cikin salama da aminci a zauna lafiya dama ai zaman lafiyarsu shine kwanciyar hankalin mu madalla gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa ma'aikata harkokin mata a shekara ta 1999 da nufin kula da harkokin mata da ya hada da nazari da aiwatar da dokokin da suka shafi mata ɗaya daga cikin mata tara na arewacin najeriya da suka rike mukamin ministocin wannan ma'aikata ita ce polin talin wadda banda wannan mukamin ta kuma zama mataimakiyar gwamna daga cikin mukamai da dama da ta riƙe a rayuwarta kada in kai ku da nisa waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako sunana malama pauline talen daga plateau tsohuwar minista tsohuwar deputy governor amma a takaice dai na fara political career ta dina tun daga karkara na yi kansila sau biyu na yi kwamishina sau biyu na kuma na yi minister sau biyu na yi deputy governor na yi chairman na board sau biyu raw material research and development council a 2005 bayan na bar minista daga 1999 eh, to 2003 na yi president ya sake appointing da na chairman na raw materials daga 2005 zuwa 2000 kusan 7 da aka kira ni gida in zo tsaya zaɓe da shi ɗan takarar gwamna a safety governor na rizani muka tsaya muka ci zaɓe muka shiga office 2007 zuwa 2011 to ba ni takaitaccen ki. a takaice ni daga ƙauyen Chandam local government a jihar Plateau state Iyayena na babana malami ne malamin makaranta teacher ne mamana kuma yar kasuwa ce uwa ce kuma na gida to na taso a wannan gida mai daraja domin baba da babana shi malami makaranta da ita mamana su ba sa wasa da tarbiyyar 'ya'ya wato discipline ne ne discipline da hausa horo yawa horo iyaye ne wanda suna tabbatar za su bada horon da ya kamata su tabbatar yara sun bi layi sun tashi a cikin tarbiyya mai kyau to na ji daɗin tarbiyyar da iyaye na suka bani na yi makarantar primary a candan. rcm school na gama na rubuta common entrance na ci na zuwa i was uh, na zuwa secondary school Allah kuma ya sa tun da aka haife ni na yi girma a karkara a Shandam ban taba na bar ƙauyenmu zuwa Jos ma ba. Amma Allah da ikonsa da yake ya sa albarka ya sa kuma Allah zai kai ni har jihar Kano daga Shandam na common entrance na jarabawa aka kai posting dina zuwa government girls college ala Kano to it was one of the prestigious makarantun 'yan mata na hada na goyon bayan taimakon education na mata to ana wannan makarantar da ita wato unity school ne na 19 northern states wanda duk ya ci jarbawa za a fidda mutum daya a kowane jiha zuwa kano so ina cikin wanda ni ne na representing plateau zuwa kano a 1972 na je na yi form 1 zuwa form 5 na gama na je da na gama secondary school ina na dawo na zo na fara aiki ina neman makaranta aka bude sps kefi mu ne first set a 1977 na jikin cikin kin nema aiki kuma eh, eh na yi temporary job a local government secondary school a lokacin ban so um, kafin ina neman admission zuwa makaranta sai na nemi temporary appointment a local government sai aka dauke ni as a clerical officer a local government dina na yi aiki ina cikin aikin sai allah ya sa na samu admission zuwa sps cafe wato school of preliminary studies wanda yau ita ce ta ip university na nasarawa state university na kefi mu ne farko da muka bude wannan school of preliminary studies mu ne first site muka je mun kin san dai duk wanda ya fara pioneers din ne institution akwai wahala mun yi wahala amma mun yi karatu mai kyau mun set mu mun gama da very flying colors hmm. mun gama mun ci jarabawa mai kyau to bayan wannan da na gama na ci jarabawa mai kyau a kurin sai na shiga na iyayena suka masa cewa dole in yi aure amma na ce na da na gama sps kenan ok sps sps 1978 suka masa suka ce dole in yi aure lokacin sps shekara uku ake yi kenan amma mun mun shekara daya sai mu ne kaɗai muka yi shekara daya sauran sun yi shekara biyu to bayan shekara ɗayan nan da na gama sai iyayena suka tabbatar suka masa aka yi mini aure amma ni kuma na bada condition na shi ba zan yi auren nan ba sai am shi mai aure na din sai dai ya bada alƙawari cewa zan ci gaba da ilimi na ya iyayena ma suka ce dole sai na ci gaba da na gama da da aka yi min auren bayan auren 79 na masa na nemi admission a University of Jos na samu admission na je University of Jos na karanta sociology na yi shekara uku na gama a 1983 da na gama lokacin da ina makaranta a university of jos turawa lokacin idan suna so idan an tura su su zo su su yi koyarsuwa a government girls science secondary school ita ce kadai a jihar plateau da nasarawa har yau ma ita ce kaɗai science girl science school na musamman na mata idan an tura su in sun zo in sun duba makarantar ba ba makarantu na yara mai kyau wanda 'ya'yansu turawan za su iya shiga sai su ki su dawo jos lokacin na university of jos kenan sai kai maka ga wannan zai kawo damuwa zai kawo rashin cin gaban jihar mu haka ma doctors daga an turo su zuwa asibiti in sun zo sun duba in ba makarantu ma 'ya'yansu turawan sai su ki zama a can su dawo jos sai muka yi shara da mai gida na ce ya kamata mu buɗe makarantar nursery da zai absorbing 'ya'yansu idan sun ga makaranta mai kyau da 'ya'yansu za su shiga za su accepting su zauna a garin yadda muka yi kenan saboda haka sai kika buɗe makaranta na nursery shi ne na farko mai kyau a ƙaramin hukuma na shandam kuma duk sauran eh, jihar ba mai irin wannan makaranta domin kowa yana sai bude nursery school din shi sai ya bude private school sai ya bude a jos to ni kuwa na ba jos ba na son abinda zai rike turawan nan domin su su ci gaba da zama kuma su koyar ma 'ya'yanmu a girls science school doctors kuma su kula da masu ciwo a asibitoshinmu yadda aka yi kenan allah ya sa kuma mai gida ya bani cikakken goyon baya maka gina makarantar nan maka buɗe an fara mun fara da yara 25 yawancin turawan su filipinos turawan suka zo sun ga makaranta sai accepting to yau ina da alfahari in ce makarantar nan ta haifi likitoci ta haifi doctors ta haifi engineers ba sana'ar aikin da babu ni 'ya'yana biyar da na haifa duk sun shiga makarantar ne kuma dukkansu da ya all graduates yau a shandam kika haife su duka a shandam na haife su duka ina nan bayan da na gama university na dawo na zauna a can na lura da makarantar na aihuwan 'ya'yana to wannan makaranta yau since 1982 shekara nawa kenan 40 one years old mm Polin Talin ba ke kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ayyukan da ta yi tsakanin mata Nan kuma za mu dasa aya a wannan mako sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da Binta Ibrahim da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin. A madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Yes,